ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون kuma ina da laifi a wurin su saboda kashe baƙin da na yi don haka ina jin tsoron su kashe ni